Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna tuna dai a makon jiya kun hara jin mutari manajan tsuntsaye wani ma'aikacin gwamnatin jihar Naija a garin Rijau wanda kuma ya rungumi sana'ar kiwon tsuntsaye gadan-gadan. Haka kuma kun ji irin bayanan da ya mana akan kiwon tsuntsaye a makon da ya gabata. To a yau kahin mu yi ban kwana da malam mu tare manajan tsuntsaye na nemi sanin ko kiwon tsuntsaye na da wata wahala? A'a ba malama Halima ai ciwon kanari babu ciwon abun da ya kai shi sauki a duniya ina gaya miki. Ciwon kaza kawai ya fi shi sauki saboda shi gero ne kawai ya tsare ba abun da baya so irin gero yake so a min irin gero in dai za ki kawo mashi gero ki barza ki sa mashi wannan geron a inda kika sa gurbi kamar gwangwanin gesha haka for instance irin mai faɗin nan haka in muka yanka shi muka sa a sa a cikin keji sai mukan cika mashi da abinci yakan iya mai sati biyu ko sati uku ba ba tsuntsu bane mai yawan consumption na abinci bai da consumption na abinci sannan sai mu yi mai wani dan gidan ruwa dan nan zai rinka sha yana dan wankan shi yana dan wasanni shi amma bai da wani matsala matsalan shi abinda baya bukata dussa idan ka sa mai dussa zaki ga yana wani shiga gashi hakan nan daga nan yana iya ɗorowa ya zo ya rasa ran shi ko ya samu wani matsala ko ya dinga daina kuka babu point kin ji matsalan shi. Yawwa to wannan akan kanari kenan to su sauran tsuntsayen da kake kiwo ka ba da misalin a kuka ce ɗawi su tsuha yaya harkar su eh, take. So alhamdulillah kin ga kamar shi aku aku abu ne wanda yake yana bukatan kusan kowane lokaci in kana kiwon shi ya kasance kana ba bashi training ma'ana kana koya mai wani magana ko turanci ne ko hausa ne ko kuma kana ba shi wani umarni ko da a hannu ne inda kai kurma ne ina fatan kin fahimce ni aku yana bukatan gyada kuma baya bukatan kana yawan ajiye shi haka cikin sanyi da cika son sanyi ba aku kuma yana bukatan cikakkiyan kulawa ba wai ka fito dunkun ka wuce ba za ka je ofis ka kyale shi yana bukatan ka tsaya kai wani magana da shi da ka dawo duk irin abin da koya mai shi zai sai mu kuma kan shi kuma wannan tsuntsun ɗayan wanda muke kira ganan mai kama da kananin nan wanda muke kira afro afro afro shi kuma yana da matsala ɗaya shi afro idan ka kiwace shi kana ba shi abinci afro ɗaya zai iya yin naira dubu ɗari biyar malama halima afro ɗaya zai iya yin naira dubu ɗari biyar yana da kyau mm. <laughs> ki bincika ki eh, afro ɗaya shi ya cika alaulayi shi afro afro yanzu ne an fi su samun su a jos eh, kaduna shoyin adamawa hakan nan amma suna point fiye da kanari domin afro kamar kin ga kamar zan kimanta miki buge-bugen kala-kala ne akwai zi akwai kyau akwai miyau akwai sir akwai bar akwai gur akwai kai buge-buge idan na kama miki zaki ne da dariya kin ga shi afro idan ya zo yana da yawan buge-buge domin afro yana iya haɗa bugu talatin ya jera to in ka ɗauko shi uban afuro ka gura da ɗan kanari yanda uban afuron yake yi haka shi kuma ɗan kanarin zai yi to sai dai afuro muna yawan samun matsala da afuro saboda ba sa son irin hamatime haka bayan hamatime suna bukatan drugs ya kasance antibiotics kowane lokaci kana kula da su saɓanin shi kanari da sauran abubuwan da muke. E dama tambaya ta ta gaba game da kula da lahiyar waɗannan tsuntsaye yanayin kula da lahiyar su. yanayin kula da su alhamdulillah saboda kin san shi haraka na rayuwa musamman haka ce abu za ka yi shi da ilimi to ko da ba fil ɗinka ba ne to ka za ga za ka samu wa'anda yake su sun yi research akan abin sun san abin za ka kira su su zo su baka shawarwari ka yi amfani da shawarwari da kuma irin maganin nikan da ya dace a a basu domin muka sa a shashare ke zuzzukan a fesa musu an magani na ƙwari waɗanda yake ba za su kawo wani datti wanda zai affecting din su ba a kuma ba su abinci ingantacce abinci kuma a garwaya shi da wasu foda na antibiotics wanda ya kasance ƙananan cututtuka duka ba za su kama su ba haka muke yi muna ɗaukan shawarwari da college of agric da sauran masana harkan noma suna kuma ba mu ƙwarin gwiwa musamman na karamar hukumar mu ta rigyau musamman shugaban director mu na karamar hukumar rigyau na Agirik yana matukan ba mu goyon baya muna mashi cikakkiyar godiya da shugaban karamar hukuma baki daya. Malam mu Mutari manajan tsuntsaye me daɗin kiwon tsuntsaye? Wallahi Halima daɗin kiwon tsuntsaye shine a ko da yaushe idan kika dawo makaranta ko kika dawo ofis idan tsuntsu ya saba da ke Halima. wani tsintsin ko miliyan aka sayi shi ba za ki sayar ba da zaran kina shigowa gida an talima ya kama dubanci yana bugawa yana kuka yana sakin wannan point din da mu muka zaki ji kamar kin haɗa ragga ne kin yaga yana yin su kala kala yana murna yana niki welcoming na dawowa sannan ba shi ya komai daɗi ba idan ma wani karatu kake so ko na ɗiyan ga ko wasu haraka kana zaune gida za a zo a ce maka an sai shi dubu kaza kana yanga kana cewa ba za ka sayar ba haka dai za a dinga dinka ana baka hakuri har da magiya sannan aka samu gaskiya sai kuma wani wanda kai ka yadda da shi ka ɗauka ka bashi za ka gaskiya ina cikin farin ciki ko shugaban kasa zan zama in Allah ya da bi izinin Allah ta'ala ba zan daina kiwon kanari ba ko me Allah ya dauka ni a rayuwa eh lallai to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin mu tari manajan tsuntsaye Rijau da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau Ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. Ko da yake nan gaba kaɗan za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau akan ilimi.